kuɗin da ƙungiyar kamfanonin rarraba wutan lantarki ta ce za ta yi daga yau ɗaya ga watan Yuli ya gamu da fushin 'yan majalisar dokokin ƙasar ne. Inda 'yan majalisar dattawa suka ce akwai abin dubawa, kamar yadda sanata sahabi ya'u wanda shine mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawan ya bayyana mani. Halin da ake ciki yanzu gwamnati tana ta'ammalin yaya za ta tallafa wa mutane su rayu. ka ce lokacin cikin abin da za a tallafa musu su rayu ciki za ka ɗiba wani abu ko ko za ka ƙara wani abu bisa ga abin da ya saba yi muka ga ba zai yiwu ba kuma ba daidai ba ne a matsayinmu na wakilan jama'a ba daidai ba ne mu zura ido ko mu bari wannan al'amari ya afku. shi ma sanata mai wakiltan katsina ta arewa a majalisar dattawan sanata ahmad babba kaita ya ce dama majalisar tana bin diddigin kuɗaɗen da aka riga aka kashe wajen samar da wutan lantarki a ƙasar kuma ya zuwa yanzu ana ta fama da rashin wutar yaya wanda bai san wutar da yake sha ba za ka kara mai kudin wuta dama ana ta rigingimu cewa kawai suna yanki da tsama mai shan wuta ne sun kasa ba da mitoci wurin shekara hudu kenan ana ta dambarwa yadda za a samu waɗannan mitoci ya kasance duk gidaje suna da shi domin su san wutar da suke sha sun kasa ba da a lokacin da yake ba da hujjar ƙarin shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar rarraba wutar lantarki na kaduna abdulaziz abdullahi ya yi ƙarin haske kuɗin wuta yadda ake sai da shi ba daidai yake da kuɗin da ake sayan shi ba akwai wawo keken gibi tsakanin yadda ake sayar da shi da yadda ake sayarwa gwamnati da kanta ta tabbatar da haka shi yasa ta ga ya kamata a ya dace a yi wannan karin to wannan karin za a yi shi kuma zai zo da ka'idoji su kamfanonin da suke rarraba da su tabbatar cewa wutan nan ya inganta an ba da shi yadda ya kamata to sai dai har ila yau sanata ahmed babba kai ta ya mayar da martani abinda gwamnati take kokarin yi dai wanda muka sani kuma shine daidai shine ta ƙara samun isassar wuta a najeriya wadda za ta kasance taɓa tattalin arzikin ƙasa amma magana ka sai kamfani a baka kana samun riba baka samun riba in baka samun riba ka bari majalisar ta ce ba za a yi wani batu na ƙarin kuɗin wutan lantarki ba har zuwa tsakiyar shekara mai zuwa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya